tofa ana wata ga wata yayin mujahid ya sha alwashin sheki alhaji al'amin mai nasara idan dai har ya kafe ga yana so ya aure dr asiya a daidai lokacin da alhaji al'amin mai nasaran ya ɗauki nauyin aikin da za a yi mahaifiyarta na koda da kuma nauyin kodar da za a saka wa mahaifiyarta a cikin dai wannan shahararren shiri na labari na yayin mujahid din ya fusata sosai saboda wannan dalili na yanda ya ga alhaji al'amin mai nasara yana mai shiki akan dr asiya yayin mujahid din ya sha alwashin cewa in dai har wato al'amin mai nasara ya aure dr asiya to tabbas baya numfashi a duniya kuma sai ya kashe al'amin mai nasara din in har bai fita daga sabgar Dr. Asiya din ba ku kasance da mu a cikin wannan bidiyo domin ganin yadda take kayawa. barkamu da warhaka sannan marasa duwa a wannan tasha kar ku manta idan wannan shine farkon zuwan ku wannan tasha sai a daure a danna subscribe kana kuma a taba alamar kararrawa domin samun shirye-shiryen mu da zarar mun dora a cikin wannan tashar ta Best Hausa sannan kuma kada ku manta da taba like akan wannan bidiyo to ana wata ga wata a cikin wannan shararren shiri na labari na al'amin mai nasara ya fito daga wani kalubale sannan kuma ya afka kalubalen yayi mujahid a cikin dai wannan shiri wanda a yanzu al'amin mai nasara din ba shi da burin da ya wuce ya aure ta asiya a cikin dai wannan shiri saboda umarni da kuma wato shawarar da matarsa maryam wacce ya fi so ya fi kauna a dukkanin faɗin duniya a yanzu haka ta ba shi wannan shawara da cewa ita babban burinta shine ya ɗauko dr asiya ya kawo ta a cikin wannan gida a matsayin mata wanda shi kuma a yanzu al'amin mai nasara din ba shi da burin da ya wuce kamar yaga ya cika wannan kudiri na wato matar tashi wacce fi kauna wato maryam a cikin dai wannan shiri kuma a kokarin al'ammi mai nasara din na cikawa maryam burinta sai ya gano da cewa wato ita da asiyan tana da wani saurayi wanda ya kasance yayin mujahid ne yana matukar santa yana kaunarta amma sai dai kuma ya yi mujahidin ya kasance ba shi da imani ba shi da tausayi sannan kuma baya dariya ya kasance da mutum ne shi martike wato maskilin mutum sannan kuma shi ma ya kasance na matukar san dakta asiya wato dai zai iya mutuwa akan dakta asiya a cikin duk wannan shiri amma kuma sai da ita dakta asiya ba ta son yayi mujahidin kawai ta yadda ta aure shi ne saboda haɗin zumuntar da aka yi mata ma'ana dai mahaifiyarta ita kuma ba ta da burin da ya wuce kamar ta ga wato da ta asiya ta aure yayin mujahid domin haɗa zumunci da zamantaka a yanzu wannan kuduri na mahaifiyar wato ta asiya shine yake tangal yake tangal tangal a cikin dai wannan shahararren shiri kamar da yanda mun san da cewa mahaifiyar wato ta asiya tana son al'amin mai nasara amma kuma ba ta taba tunanin cewa ta asiya za ta so shi da aure ba a yanzu dai da muke haɗa muku wannan rahoto wato yayin mujahid ya sha alwashin cewa in har al'amin mai nasara bai fita daga sabgar ta asiya ba to tabbas ya yi taransa domin kuwa ya sha alwashin sai ya kashe al'amin mai nasara duk da cewa wato babban yaro kuma babban aminin al'amin nasara wato lawan ya ba wa mai nasarar shawara da ya kai yayi mujahid a wajen yan sanda domin a yanke masa hukunci akan farcin da ya cewa zai kashe al'amin mai nasara amma sai da al'amin din ya yi burus da wannan magana ta wato lawan inda ya bayyana cewa yayi mujahid dan uwa ne ga dr asiya yana girmama shi ko don Dr. Asiya amma kuma sai dai shi ma ya sha alwashi ba zai bari Dr. Asiya ta aure shi ba saboda ba ta son sa sannan kuma ya sha alwashi sai ya cika kudiri da burin da wato matarsa Maryam take da akan Dr. Asiya duka dai a cikin wannan shahararren shiri na labari na to za mu iya cewa fa ana wata gawar tamfa da kuma cakwakiya duka yanzu ta fara a cikin wannan shiri gashi kuma al'amin din a waransa na yin shiga shiga hanci da kuyandaran da yake yi wa wato yayin mujahid har ya ɗauki nauyi da kuma biyan aikin da za a yi wa mahaifiyar Dr. Asiya wato dai mahaifiyarta kamar yadda za a yi mata aikin koda ya ɗauki nauyin wannan aiki da kuma kuɗin da za a kashe da nauyin kodar da za a saka wa ita mahaifiyar dr asiyan duka a ciga hanci da kudin da za a yi masa sannan kuma ya hana a dauki kodar wato shi yayin mujahid din saboda alamai na sarakun sanar cewa hamshakin mai kuɗi ne shi mai fada a ji ya yi amfani da wannan fawa ya hana a ɗauki kodar wato yayin mujahid din da yayin kurin bayarwa duka dai a cikin wannan shahararren shi na labari na da fatan za ku kasance da mu ma'ana dai da fatan za ku bayyana wani ra'ayinku a comment section ya kuke ji da wannan kalubale da kuma rayuwar da yake shiga a rayuwar alhaji al'amin mai nasara shin ya ganin ku waye zai nasara a wannan yaƙi shin yayin mujahid ne wanda ko dariya baya yi ko kuma alhaji al'amin mai nasara sanyayya wanda ya kasance na kowa ne kin wanda ya rasa ya kamata mu ji ra'ayinku a comment section mun gode tofa ana wata ga wata rigima ta balle sabuwa tsakanin alhaji al'amin mai nasara a cikin shahararren shirin na labari na da kuma yayi mujahid wato saurayin dr asiya a cikin dai wannan shahararren shiri na labari na ku kasance da mu a cikin wannan bidiyo domin ganin ya za ta kaya jama'a barkamu da haka sannan mu da saduwa a wannan tasha kar ku manta idan wannan shine farkon zuwan ku wannan tasha sai a daure a danna subscribe kana kuma a taba alamar kararrawa sannan ku taba like akan wannan bidiyo muna godiya da ziyartar wannan tasha mai albarka a cikin dai wannan shahararren shirin na labari na mun ga yadda maryam ta tashi kafa da kafa ma'ana da ta wanke kafa da tas ta je gurin dr asiya inda ta nemi da dr asiya ta daure ta kuma taimaka ta auri mijinta ma'ana dai alhaji al'amin mai nasara saboda irin irin matsalolin da aka samu wanda ita dr asiya tana ɗaya daga cikin waɗanda suka san sirrukan dukkanin gidan alhaji al'amin mai nasara kuma wato maryam ɗin ta fahimci dr asiyan tana son alhaji al'amin mai nasara wanda hakan ne ba maryam kwarin gwiwa da ta nema auren ta nema wa al'amin mai nasara auren dr asiyan wanda kuma sai dai kash daga ƙarshe dr asiyan ta bayyana mata irin abubuwan da suke faruwa a cikin wannan gida inda ta ce tana da wanda take so sannan kuma ta ƙara mata da cewa ko da ba ta san shi dole za a yi wannan aure domin kuwa a gida ne aka haɗa wanda kuma sai dai kuma a cikin zuciyar dr asiyan akwai matukar so da ƙaunar alhaji al'amin mai nasara a cikin dai wannan shahararren shiri na labari na duk da cewa ita ma dr asiyan ta san da cewa awal yana son ta amma sai dai tana son awal ne saboda tana tunanin cewa ba za ta samu al'amin mai nasara ba to a yanzu ta samu damar samun al'amin mai nasara to kaga ba maganar awal a yanzu babban matsalar da ita ce wato yayi mujahid sannan kuma gashi madam ta kawo mata wannan garaɓasa ta ta aure mijin nata wanda kuma shi kansa al'ami din an faɗa musu wannan labari bai yi musu ba sai dai kuma ya nuna cewa taya zai hada zai hada maryam din da wata a cikin wannan gida wanda daga karshe dai ga dukkan alamu suna cewa shi kansa alhaji al'ami mai nasara din ya yi maraba da wannan shawara sannan kuma ya yadda da hankali na dakta asiyan wanda kuma a yanzu haka da muke haɗa muku wannan rahoto wannan aure fa ana yin sa sai dai kuma babban kalubale shine yadda rikici yake kawarewa tsakanin alhaji al'amin mai nasara da yayi mujahid din duk da cewa yayi mujahid ya kasance ma'ana da al'amin mai nasara ya kasance mutum ne mai kuɗi zai iya yin komai amma yayi mujahid din yana bawa yayi mujahid din respect saboda ya kasance ya yaga dr asiyan ne shi yasa baya masa abubuwan da zai masa domin ya rabu da shi kai tsaye sai dai kuma a cikin wannan shiri wa'ana da illar yayi mujahid din mutane ba san ta ba ta ma fita Nadiya sannan kuma ta fita Jamila yayin mujahid shine boss din cikin shirin labari na ma'ana da dukkanin abubuwan da nadiya ta aikata da abin da jamila ta aikata to yayin mujahid dai ya dame su saboda dr asiya domin ba karamin son ta yake ba san da yake yi mata ne ma yasa baya aikata wasu abubuwa sannan kuma dama kun riga kun san cewa yayin mujahid mutum ne shi wanda baya son dariya kwata-kwata ma'ana dai fuskar shi amurtake take wannan rigima ana wato al'amin mai nasarar sa'awul sun bai shawara da ya maka yayin mujahid din a kotu amma sai dai shi al'amin mai nasarar yana ganin cewa ba zai iya ba saboda yana ganin mutunci wato matar tashi dr asiya baya so ya maka yayin mujahid a kotu da sauransu amma yayin mujahid din ya sha alwashin cewa idan dai har bai rabu da dr asiya ba shi zai ajalinsa wanda kuma a yanzu da muke haɗa muku wannan rahoto har ya fara domin kuwa al'amin mai nasara yana cikin tuka mota yana tafiya yayin mujahid din ya zo da mota inda ya make motar a alhaji al'amin mai nasara nasara har sai da ta juya su biyu na yanzu haka al'amin mai nasara ya ji ciwuka a jikinsa amma duk da haka al'amin din bai dauka kara ba ma'ana da bai kai shi kara ba bai masa duk abubuwan da ya kamata ya masa ba saboda yana ganin mutuncin yayi yana ganin mutuncin matarsa da asiyan a cikin dai wannan shahararren shiri na labari na kuma ya hana 'yan sanda da su kama yayin mujahid din duk da cewa al'ami mai nasarar ya san yayin mujahid ne ya aikata masa haka sannan kuma yayin mujahid din ya kasance yana da mutane waɗanda yake turowa domin su yi al'ami mai nasara abubuwan da ba su kamata ba dukkanin a cikin wannan shiri na labari na ku dai kawai kasance da kallon wannan shahararren shiri na labari na domin ku ga irin tambawar da ake da ake take gudana tsakanin yayin mujahid din da kuma alhaji al'amin mai nasara akan dr asiya wanda wato bayan ma sun haifi 'ya'ya ma'ana dai bayan sun haifi da tsakanin dr asiya da alami mai nasara za ku ga me yake faruwa akan wannan yaro wanda ya yi mujahid din yake kokarin kashewa amma kafin nan shin kuna so ku ga wannan dambarwa da rikicin da yake faruwa tsakanin alhaji alami mai nasara da ya mujahid din kar ku manta shi kansa ya mujahid din da dan kudin sa ma'ana dai ba talaka bane can ya kamata ku bayyana ra'ayinku a comment section kuna son ganin wannan guri ko kuma a'a ba kwa so sai mun ji daga gare ku